Sanata Muhammad Hassan ɗan asalin jihar Yobe ne, cikin juyayi ya mani bayanin abin da ya sa ya kawo ƙudurin zauren majalisar dattawa har ta sa baki a batun neman janar Idris Alkali. Major General Am Alkali mutumin Fika Local Government ne a yankina. Wancan sati da ya wuce akwai bidiyo da ya ta zagayawa da labaru a gidan jaridu da ya nuna cewa ba a san inda yake ba wannan dalili ne yasa na neme shi na je gidansa na zauna da iyalansa na samu bayanin ainihin abin da ke faruwa to sai dai kwararre a fannin tsaro janar sale bala mai murabus ya yi nazari kan batun tsaro shi tsaro ba soja ba ne da 'yan sanda kadai tsaro na farawa ne daga gida shi tattalin jama'a da ƙoshin lafiyansu da samun aikin matasa da ƙarfafar da iyaye su iya riƙe 'ya'yansu rahotanni sun yi bayanin cewa mahukunta sun tura sojoji zuwa jihar filato domin nemo janar alkali wanda ya ɓace tun ranar uku ga wata amma da yake ƙara bayani akan harkar tsaro janar salome murabus ya ba da shawara kamar haka gwamnoni har kokawa suke da juna don su buɗe barikin soja a jiharsu amma da ƙyar za ka ji gwamnan ƙasa ya gina bariki na 'yan sanda gwamnati ta zubar da harkan duba 'yan sanda da ba su training da kayan aiki da ya kamata duka duka yawan 'yan sandan najeriya kusa suke da dubu ɗari hudu to ya kamata tun yanzu a koma a sake duba harkar tsaro sannan kamar yadda muke faɗi da turanci za a yi tsari na shekara goma da za a je majalisa ya kama an yi tsarin kuɗi kuma an yi tsari da da zai zama doka akan cewa duk gwamnatin da ta zo nan da shekara 20 ga kuɗin da za a kashe wajen tsaro ba kowane shekara ko kuma kowane mulki aka zo a yi sabuwa ba. A zauren majalisar dattawan, 'ya'yan PDP sun naɗa sanata Biodun Christine Olujimi a matsayin shugaban marasa rinjaye. Biodun Christine Olujimi dai 'yar shekara 61 ce mai wakiltar jihar Ekiti ta kudu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.